الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da ashirin da ashirin da biyu watan watan ashirin da biyu ga watan zulkaida watan goma ɗaya a wannan shekara ta dubu da hudu da ashirin da uku bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda shine yammaci na ashirin da hudu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da uku idan ba mun ta ba darasin da ya gabata man tsaya ne a ƙarshen aya ta casa'in da takwas cikin wannan sura mai albarka suratul baha yau kuma za mu tafi farkon aya ta casa'in da tara wannan kuma shi ne darasi na biyar darasin da ya wuce na hudu ne ba ku sanar da mu sai bayan an tashi na ke darasin da haka wannan ne ne da idan ba manta mun cike ne a ƙarshen inda annabi Musa alaihi salam ya dawo da banu Isra'ilawa a halin da suke ciki ya fadakar da su ya kuma wato ainihin dauki dan marakin da suka bauta wa ya kona a gaban shi wanda ya kirkiro shi shine Samiri yace da shi fadhhab fa innaka fil hayati an taqula la misal wa innaka maw'idan lam tukhlafa وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه آسفا لنحرقنه ثم لننسفنه باليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما ما لك هنا انتهت قصة موسى على أكتكي قصة النبي موسى عليه السلام في wannan sura وفيها بيان إثناء الله تعالى برسله a cikin kissa akwai abin da ke nuna kulawar Allah game da manzanni ثم أخبر تعالى على القصة sai ubangiji ta'ala zai cike wani bayani zai cike kasar da wani bayani na musamman yana mai mukhataba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato yana mai magana ga annabi tsira da amincin sabbata gare shi fa qala mukhatiban nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai fada yana magana da annabi kin shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وفاء لهم يوم القيامة حملا وبيجي كذلك نقص عليك كذلك كما ذلك لا بركامة لا بارك أنه موسى عليه السلام ده أبن دي بدان تكالي تكرعون أوجه da kuma abin da ya gudana tsakanin su da banu Isra'ilawa a wani bangaren to kamar yadda muka baka wannan labarin kamar haka ne na kusso alaika muke labarta maka min an ba ima kada sabar labaran irin abin da ya ga yake baya a tarihi dan saboda yanzu sun kwantar da hankali da lallafi a gare ka idan mutanen ka na yanzu sun faɗa maka wata bakar magana to mutanen da sun faɗa wa wani annabi a baya makamanciyar wannan magana ko wadda ta fi ta muni idan a yanzu an kafirce maka da an kafirce wa wani annabin da aka turo idan a zo an faɗa maka abin da yake ba daidai ba da an faɗa wa wani annabi makamancin haka ma ya faɗu daga illa ma ka da kaina lil rusul min qablik ba abin da za a faɗa ma a yau sai irin abin da aka faɗa wa annabawa a da manzanni a da an fahimta ku kazalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaq wa qad atainaka haqiqa mun baka min ladunna daga gare mu wato zikri na musamman abin da ake nufi da zikiri a nan gurin shine alqur'ani da girma Allah ce wa hadha zikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حكيم من حكيم حميد إنما كبأ الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم مغفرة وأدب كريم وما هو إلا ذكر للعالمين ومن يأت عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا وهو له قريب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا duk azzikir cikin waɗannan ayoyi ana nufin alkur'ani an ambaci alkur'ani da suna azzikiru ambato domin a cikinsa ake ambatan abin da zai amfani mutane a duniyar su da kuma lahira dan haka alkur'ani din ambato ne shi zikiri نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد ka من لدنا ذكرا mun baka ذكري na musamman daga gare mu man a'rada anhu wanda duk ya kawar da kai gabanin sa bai yi imani da shi ba baya karanta shi bai dauki horo da hani na cikin alqur'ani da gaske ba wajen yin aiki da su bai kuma dauki alqur'ani a matsayin abin da zai tsara masa rayuwarsa ba rayuwarsa ta shi kaɗai ko shi da jama'arsa ko shi da iyalin gidansa ko shi da makwabtansa kaga wannan ya iya rabari ya iya rabari wanda duk ya kawar da kai an ga barin wannan zikiri bai ɗauke shi daga gaskiya bai imanin shi ba fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra fa innahu lallai shi wannan mutum yahmilu zai ɗauka yawmal qiyamati a ranar tashin kiyama wizran kayan laifi zai ɗauki zunubi mai girma ai shimlan sakilan min al-ismi zai ɗauki nafsu mai nauyin gaske min al na zunubi khalidina fihi suna masu dawwama fihi a cikin sakamakon wannan laifi sakamakon wannan zunubi a gidan wuta Allah ya tsare wa sa'a himla sa'a lahum ya munana a gare su himlan a matsayin kayan nauyi yawmal qiyamati a ranar tashin kiyama ma'ana zunubin za su mummuna ne sakamakon da za su ba mai kyau bane ba a ranar tashin to anan ana magana akan mutum daya man a'rada anhu fa innahu kaga duk zamiri na koma zuwa ga mutum daya yahmilu duk yana koma zuwa ga mutum daya yawmal qiyamati wuzra da take khalidina fihi a madadin khalidan fihi saboda abin da muka faɗa idan muka manta ba bai cewa lafazin man idan mun kalli lafazin mufrad amma in mun kalli ma'anar fa jam'i da haka za ka ga man wani lokaci an ta lamiri na jama'a wannan an kalli ta kenan wani lokacin man a ta lamiri na mutum daya wannan in an kalli daya tsayin lafazi kenan har muka buga misali a wancan lokaci da faɗin Allah ta'ala wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum Allah wal amanu wa ma illa anfusahum ma yashurun da ka man yaqulu lafazin yaqul kaga mufrad ne saboda man anan gurin an kalli lafazin kenan yaqulu amanna dan me zai ce amanna bayan mafardi ne a dai an kalli ma'anar kenan inda mafardin aka kalla sai sai amantu billahi wa bil yawmil akhir jalla wa ma kaga jam'i bi mu'minin a madadin wa ma bi mu'minin ina fatan kun fahimta ubangiji ta lafi man arada anhu fa innahu yahmil yawmal qiyamati wizra خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة كلا ثالثا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما كما من ذنب يأتي يجب أن تتكى اللي في ذلك وسألهم يوم القيامة في الله التي يوم ينفق في السور ranar da za a yi busa a cikin kabus wannan ɗaya ne daga cikin al'amurra da suka shafi tashin kiyama busa da mala'ika zai a cikin kafu busa guda ɗaya wanda duk mutane za su mutu fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum bis-sahira busa guda ɗaya wanda duk mutane za su farfado wa nuzqa fi suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wannan ta farkon kenan thumma nufikha fihi ukhra ta biyu kenan fa idahum qiyamun yanzurun wato a yi bauta wanda kowa zai faɗi ya mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama wani ne wanda Allah ya ga dama Qur'ani bai bayyana babu kuma wani hadisi ingantacce daga manzon Allah wanda yake da wani da wani an ya abin a ce cikin ilimin gaibin ubangiji shi kadai ne ya san wane ne istisna'in da ke cikin wannan aya ya tafa wane ne ba zai mutu ko da mala'ika ya rusa babu wanda ya san wannan sai Allah ina ba za fahimta ثم نفق فيه أخرى sannan sai a sake busa karo na biyu sai za mu kiyamu yanzu sai ga duk mutane gaba ɗaya sun tashi yanzu na suna kallon juna da shine yawma yunfa fa so ranar da za a yi busa a cikin ku ina ga kulwar ka sai kahon me dan a nan gidan duniya idan an ce an yi busa a cikin kaho kahon ke da zanto da sa da wata dabba ma abuciyar kaho barewa ko wani to a ranar tashin kiyama ba kahon da mala'ika zai buta a cikin sa kahon menene babu wanda ya sani sai Allah kahon na rakumi na barewa na menene Allah bai bayyana ba manzo Allah bai bayyana wani iri ne kahon babba karami fari baki duk bayanin sa bai ba abu ne da ya shafi mu sai mutum ya tsaya a daidai inda Allah ya gutsuro maka ya sanar da ya ce kaho kafin ya faɗa da ba za ka san mai za a musa ba wusul ne ko kaho ne amma sai ka fahimci cewa kaho ne ba usul ba ne ko ba haka ba to amma bin diddigin wani irin kaho ne na wata dabba ne wannan ba a tallafa masa ba sannan duk mutumin da ya ayyana ya ce kahon kaza ne kala kaza ne su kuma ya ji su cikin ilimin ubangiji dan Allah bai sanar da mu ba ina ba ta mai da haka sai dai mutum ya yi imani a jumlatu za a yi rubuta cikin ba a kallafa ma gano kahon menene ko menene kala an gane ko yawma yunfaku fi suri ranar da za a yi buta a cikin kaho wa na nashurul yau ma izin zurqa mu koro wato ainihin yau ma izin wato ainihin a wannan rana zurqan idanunsa kamar an taɗa bula lafazin azurku jam'i ne na al'azraku shi azzarak shine launi mai ruwan bula ina fata an bulu shine azzarak al mutumin da yake da launin ido mai kamar haka in mace ce zarqa in mutane ne da yawa sai a ce wani zur wa nahdu al-mujrimina yawma idhin zurqa shine asalin ma'anar ta larabci waɗansu malamai suka ce a'a wannan aya ba ka ba da bambanci da faɗin Allah ta'ala yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun iswidadul wujudi wato bakin ido a ranar ya ba ko bakin fuska shine da azruku din wadan kan muzul mai yawma idin zurqa haka wasu malamai suka fasara a larabci waɗansu ma suka ce ainihin azzaraku ba wai launi bane ba a'a kama ce da ido ke gani kama ta kaskanci da zaka ga mutum yana kamar wanda ya tsorata wanda yake baya da gaskiya wanda yake cikin razali wanda yake cikin tashin hankali sai ya ganci a kaskance a cikin talauci da bukatuwa maskana ta mene ita ko ina to wannan shine al-azraq jam'in su shine zurq wa nahnu al-mujrimina yawma idhin zurqa za mu tafi mujrimai masu laifi kafare suna kaskantattu saboda kaskancin su ma kowanne idan su kamar baya gani yawmin kasu fihi al-absar shafi kasu al-absar kenan wato za ka ga cewa idan su kamar baya gani da ka gan su ka ga alamar jin kunya da jin takaici da jin kaskanci amma dai asalin ma'ana ita ce wanda muka faɗa da kasu wato wato za a tafi su idanunsu kamar ruwan bula kamar an kaɗa bula shi ne ba zuma da wanda tafsiri ke cewa nau'i na muni guda biyu Allah zai haɗa musu a fuska ga fuska ɗin baki irin ga ido ɗin kuma kamar ruwan bula wato kenan yan wuta kafin a shigar da su a yi musu azaba a cikin wuta sai an na halittar su yan anan gidan duniya kana takama ko kina takama da kyawu da karan hanci da fari da yarinta da shi da kuruciya da kuɗi a ranar tashin kyama sai mutum ya samu kansa cikin kaskan talauci da muni fuska baki kirin ido kamar an kada guna kuma idan ka kowa ya danka ya ga wato ainihin idan mara gaskiya Allah ya tsare mu da wannan tsakanin na hajjul mujrimina za mu taro an gane ku lafazin alhashru yana nufin tarawa wani lokacin tara mutane wato ainihin tare da musguna musu ana izin musu wani ne wani sukul mujrimi ne ila jahannama wurda as-sawq yadda ka san makiyayi na koro shanu in wannan ta tsaya ya dake ta in wannan ta tsangi lafi ya zungure ta ko makiyayi na koro raƙuma shi ne a asau koro abu to haka za a koro karfe to amma mummunai ranar tashin kiyama kuma su kuma za a za a rako su su ma sai aka ce a nahru muttaqina ila rahmani wafda su wafdu ne alwafdu ne manyan baki baki na karanci baki na alfarma amma kuma an yi amfani da kalmar alhashru to a kalmar alhasru in ta shafi mummunai tana nan nufin rakiya wato mala'iku za su yi musu rakiya amma idan ta shafi kafirai tana nufin gizo keya da mangalar mutum da tura shi da musguna masa shine wani sukul mujrimi ne ila jahannama wurda ina fata an fahimta suri يوم ينفخ في السور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم الخفض على رأسه وتشيل قوي ذنبه yatasaqutuna bainahum ay yatasarruna bainahum suna sirranta wa junan su magana suna cewa illa bistum illa ashra illa bistum ai zaman da kuke gaba daya ba ku zauna ba illa ashran ma'ana illa ashar layali illa ashar waɗansu malamai suka ce suna nufin zaman su na duniya da ɗan shekara arba'in da ɗan shekara hamsin da mai sittin da mai kamanin. in dai ba akan tafarkin Allah yayi ba ranar tashin kiyama sai da kuma ɗayan zaman da ya a duniya ɗin kwana goma ne da molewar da holewar da shakatawa da duk yayi kwana goma da yawo zuwa turai ɗin da zama a cikin gida ɗin da komai kwana goma ne ya ta safa tuna bai da illa bistu illa ashara zaman duniya ɗin waɗansu malamai suka fassara illa bistun fil qubur aikin hayatul barzakhiyya ba ku zauna ba a zama na barzahu zama na barzahu shine bayan mutuwa kafin tashin kiyama zaman da kuka yi a cikin kabari gaba ɗaya kwana goma ne kafin a tashi kiyama Allah ya ce nahnu a'lamu bima yaquluna mu ne ya sanin abin da suke faɗa wa juna ɗin lokacin da suke sirrantawa a yaqulu amsaluhum sariqatan yayin da mafi mai kosto akan tafarki yake cewa illa duktum illa yawma ai ku zauna ba gaba daya a zaman ku na duniya ko zaman ku cikin kabari illa sai daya wato suna cewa kwana goma wani kuma ya zo cewa menene yi kwana ɗaya ina ga dan kai wadansu ma za su rantsuwa su ce sa'a ɗaya ake awa ɗaya wa sa'a to menene bambanci tsakanin wanda suka kai kwana goma akai da wanda suka ce kwana ɗaya aka yi ne daya da wanda suka ce sa'a ɗaya kawai akai malamai na balaga suka ce dukkanin su gaskiya suka faɗa kowanne yana faɗin abin da razanin sa ya masa wahayi tsoron da ya samu kansa a cikin ya masa wahayi ne firgicin wannan ya fi na wancan firgicin wancan ya fi na wancan ko ba haka ba wai mai ɗan a firgici kaɗan shi ne zai ce kwana goma wanda ke bi masa wajen birgice ce yi ne ɗaya wanda ko birgicin ya fana kowa sauran ya fana kowa sai ke sa'a ɗaya da aka kai an saluhun tsariƙa ba wai ya fi sauran kirki ba ne ba hmm. wato ya fi sauran razana sauran sa ya fi sauran yawa da haka shi suka ce kwana goma muka yi cewa kwana ɗaya muka ina faɗa mai da waɗansu kuma za su ce sa'a ɗaya aka to ne a nan gudun malamai suka ce duk dai gaba daya an sace su ne a ranar tashi kiyama za su yi wannan bayani a wannan lokaci tasawatul awqat kulluha laysa hunaka laylun wala nahar gaba ɗaya lokuta sun zama bai babu dare babu rana dan haka mai kwana goma da mai yini daya da mai wannan sa'a ɗaya dukkan su abinda suke nufi al-qisatul wani ɗan kankanin lokaci ne muka zauna ba hakikanin kididdigar kwanaki yake nufi ba shi mai kwana goma ba hakikanin yini yake nufi ba mai kunshi da awa goma sha biyu shi ne yi yini din haka bai sa'a ɗin ba sa'a bai ke nufi dukkanin kowa abin da yake so ya ce zaman da muka yi a gidan duniya din nan dan kankani ne ko zaman da muka yi a cikin kabari ko da bayan mutuwar sai da aka sake shekara dubu kafin ki ta tashi dan kankani ne me yasa su samun kansu a cikin wannan hali razani da firgici da jin domin a nuna mana lamarin kiyama ba kun kani bane ina ba ta fahimta to idan dan adam kanshi wanda yake wato ainihin a mai wanda ya dade a duniya ya ba da labarin cewa wai zaman da ya ma manta ai kaga abun ba kankani bane wannan sai sa mutum ya kara imani da ubangiji ta ala ya kuma kyautata maganganunsa da ayyukansa don wannan ranar da suke zama kowane ɗaya daga cikin mace ko namiji malami ko wanda yake ba malami ba shugaba ko wanda ake shugabanta abinda Allah ke faɗa mana ba almara ba ce ba kuma wasan kwaikwayo ne ko wani labari da ya shafi waɗansu mu ban da mu ba labari ne ya shafi mu duka ubangiji ta ala ce nahnu a'lamu bima yaquluna mu ne mafiya sanin abin da suke faɗa iz yaqulu amsaluhum tariqatan lokacin da mafiya mafi tsayuwansa ko mafi adalcin su wajen zance ke cewa illa bisum illa yawma ai ku zo na ba ma gaba ɗaya a zaman ku na duniya illa yawman fatihi ne ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وبنجدك ويسألونك عن الجبال mutane za su tambaye ka an jibali dangane da duwatsu da ake gani a gidan duniya menene masu idan kiyama ta zo kul to sai ka ce da su yanzu ku ha rabbi nasfa ubangiji na zai sheke su ya kace sheke fa yanzaruha sai ya kale su su zanto fa yanzaruha ai fa yanzaru masarha al amakin allati kanu alaiha sai ya bar wuraren da duwatsun suke ya zanto qa'an wani fili saffafan daidaitacce babu tudu babu gangar lafazin saffafan in ma baka fahimce shi ba sai aka fassara ma ki dan gaba kaɗan la tara fiha iwajan wala hamsa la tara fiha iwajan ba ka ganin karkata wata kwana wala amsa ba ka ganin wani tudu ko yayi al'amtu huwa tallu at-tallu kuma shine jam'in sa at-tilal wato tudu koya yake ba ka gani a saman duniya Allah zai dauke wannan zuwa duwatsu a keke su irin yadda mai sussuka take keke abin da ta haka za a keke su gaba daya zan to kura a sai sai da su gaba daya babu saman duniya gaba ɗaya filin duniya sai zan to filin Allah filin da babu tudu babu gangare inda Allah zai maka kwari ido da ganin wurin hango ka ba A daga nan wurin fita hango ko wanda birni kila sai dai rata ya sa ganin idan ka bata kai ka wannan wurin amma dai haka za a mayar da duniya gaba daya a wannan lokaci fa aikin ba ne bane ba domin aikin duwatsun ya riga ya kare shine su tokare kasa ba na aukada su tokare kasa kuma su zanto ayoyi idan mun kalli tsaunukan da ke ban kasa waɗansu kwarrakar da itace a kansu waɗansu abu jaba komai a kansu waɗansu suna aman wuta waɗansu kuma ba sa aman wuta sun zane mana ayoyi yanzu kuma an riga an gama sakamako ne za da haka aikin sun ya riga ya kare da haka za a tafi da su gaba ɗaya al-imam al-qurtubi yake cewa faɗin Allah ta'ala wa yas'alunaka 'anil jibal ya ta banban da sauran yas'alunaka yas'alunaka da ke cikin wurare daban-daban a al-qur'ani sauran wuraren da yas'alunaka yake duk inda yake a cikin alqur'ani banda nan abin da ke biyo bayan su shine kun inda za ka su za ka gani haka yas'alunaka ma za yunfiqun قل ما أنفقتم من خير يسألونك عن الشهر الحرام كتاب فيه قل كتاب فيه كبير يسألونك عن الخمر والميسر قل بهما اسم كبير ويسألونك عن المهيد قل هو هذا ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير يسألونك عن الأنفال قل الأنفال يسألونك ماذا أول لهم قل وهل لهم الصيحة أما أن ذاك ويسألونك عن الأنفال فقل لفظ فقل a nan wurin kawai aka kawo shi duk cikin alkurani ba inda aka kawo shi a cikin jawabin ya tsaro naka bambancin a nan wurin shi ne waɗancan ya tsaro ne ka yi tsaro naka sauran wato ayar ta sauka ne bayan an riga an yi tambayar sai ayar ta sauka tana mai kawo labarin tambayar haɗe da an kasa amma ya tsaro da ke nan gurin ayar ta riga zuwa kafin tambayar ta da haka ya tsaro a nan duk da labari ne lakin da hudummi na ma'anar an tusa masa ma'anar sharfi lidalika kurina jawabu bin fadi sai aka shafuɗa jawabin da fa dan a nuna wa yas'aluna ka yana kunshi da ma'anar sharadi kamar ana cewa in sun tambaye ka soce kaga in sun tambaye ka wannan yana ba su riga sun tambaye ka amma in sun yi sai ka yi sai ka ce ina fata an fahimta wa ka ma'ana za su tambaye ka nan gaba game da tashi game da duwatsu in sun tambaye ka fa qul yansifuha rabbina amma a kan gurin kudu bayan an riga an yi tambayar ne sannan ayar ta ina ba mun bayyana balagar da ke cikin fa qul yansuha rabbi nasfa fa yadruha ka'an min ta alqa'uli almakan fastafat ay mustawiyan la tara fiha ayyatan wala amsa yawma idhin a wannan rana yattabi'una da'iya mutane za su rinka bin wani mai shela shine adda'iya mai kira mai shela la wajen lahu ba wanda ya sai karkace masa idan ya kira dole kowa ya fito yi kuma kowa zai zo da gaggawa ba wanda zai lati yasrujun min al-ajdas zira'an bin yau nusubin yufidun mutane za su fito a su kwane da gaggawa daga cikin kaburburan zira'an suna sauri bai una da'iya suna bin wani mai kira la'i wajen lafi ba wanda ya sa ya karkace masa to wannan adda'iya din shine mala'ika Israfil bayan yayi bisaki wato duk mutane sun su inda yake duk mutane za su fito daga cikin kaburburan su a tsaya a wurin da za a hisabi wa khashi'at al-aswat lir-rahman gaba ɗayan sautuka da muryoyi sun sassauta sun yi shiru lirrahman saboda ubangijin rahma fala tasma'u ba abinda kake ji daga mutane illa hamsa sai haka domin lafazin alhamd shi ne a sautin hafi sauti kankani wanda za ka rinka jin zizarta amma ba ka jin da yake kyau rasa kenan na ta ina sa almanci ni ba ban sani ba wannan na cewa ya za a ya za a wala ya kuma illa hamsa ba mu da abin da muke ba kowa da yake saboda jin tsoron ubangiji ranar tashin kiyama kenan al-aswat anan sautukan dukkan halittu sautukan dukkan mutane ba wanda ya ce magana ba wanda ya ce canzin sai abin da ubangiji na ofishin sarki ya sa ina fata an fahimta wato wannan sai ya nuna karfin mulkin ubangiji Allah zai ce liman da mulkul yau babu an karshe a ce lillahi wahidul qahhar al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma yawma inna Allaha sari'ul hisab a yau kowace ne za a mata sakamakon irin abin da ta aikata da irin abin da ta faɗa a gidan duniya da irin aƙidar da mutum ya mutu a kai kyakkyawa ko mummunar aƙida sakamakon da za a yi masa Za su ba wanda yake ce komai kowa yana karkashin mulkin ubangiji da annabawa da manzanni da mala'iku da mutane da aljanu kowa ba wanda yake ce komai to amma a nan gurin wato ɗabi'ar qur'ani ne gwama firgitaswa da kuma kuɗaitarwa da yi na bi ibadi anni al rahim wa anna azabi huwa al alim bai wala na labarin cewa ne ne mai gafara mai jin kai amma kuma azaba ta mai rubuci shi inna rabbaka la li qabi wa innahu la ghafur inna rabbaka la zum maghfiratin lin nas la zulmik wa inna rabbaka la shadidul iqab Allah na gwama karwa da firgita suwa da yake al aswat gaba ɗayan sautuka sun sassauta sun yi tulu sun yi kawaici suna nuna kaskantar da kai sai ce rahama rahmani ga mai rahama domin lafazin khashi'at na nuna rahama amma da aka ce lil rahman dan a cewa ba mai burinsa azabtar bayi bane ko wanda ya kanta a masa azaba a'a mai fatan rahama ne wanda rahama ta tayar wasu komai da komai dan kada yawan zunubin ka ya sa ka tsere tsanda kada kuma yawan aikinka na gari ya sa kai wa kanka gargadin cewa kai dan aljanna ne so ake bawa ya kasance zai mai kautuwar rajab wa khashi'at al-aswat lir-rahman fala tasma'u illa hamsa dalaka يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمله الماء وبنجد في يوم إذن أولا يلي لا تنفع الشفاعة babu ceto da za ta yi amfani illa man azna lahu rahman sai wanda ubangiji ya masa izini wa radiya lahu qawla kuma ya tada zantarsa wato ceto a wannan rana baya amfani sai bayan Allah madaukakin sarki ya yi izini ba wani mai ceto da ya zai yi ceto sai da izinin ubangiji wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda mala'iku nawa ne a sama da kasa wanda san su ba zai wadatar da komai ba ba zai amfana da komai ba sai bayan Allah ya yi izini ga wanda ya gada man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni waye ce yake to auren ubangiji in ban da izinin sa wannan ɗaya ne daga cikin dalilai na tabbatar da tabbataccen ceto a cikin alkur'ani ceto irin wanda alkur'ani ya yi magana saboda biyu ne in ma ceto da aka kawo shi da nufin kore shi cewa babu shi dan kar mutum ya kudurta irin wannan ceton a zuciyarsa dan kar mutum ya sa rai a tattare da shi ceto na biyu ceto da aka kawo shi da nufin tabbatar da shi ceto da ake nufin korewa ubangiji ce wata ku yawman la tajzi nafsun annan, nafsin shay'a wa la yuqbal minha shafa'a wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun wa in ta'dil kullu 'adlin la yu'khadhu minha أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكسبون ceto wanda ba zai yi amfani da shi shi ne irin ceton da kafirai suka ɗauka suka naɗa waɗansu masu ceton su cewa za su cece su ranar tashin kiyama ba tare da cewa Allah ne ya ba da labarin su wannan nan za su yi ceto ba sannan kuma suka dogara da wannan ceton ba tare da su sun yi tauhidi a zuci ba ba tare sun gaskata Allah ko sun ɗayanta shi da ibada ba tare da sun gaskata manzon tsira ba kawai sai suka dogara a kan ceto babu ibada babu tauhidi babu komai sun dogara a kan ceto kadai to irin wannan ceton Allah ya riga ya rushe shi a cikin Al-Qur'ani shi ake nufi da cewa wata ko yawman la tajzi nafsun an nafsin ku tsoraci wani ne wanda a wannan ranar a wannan yinin wata rai ba za ta wadata da wani abu ولا يقبل منها شفاعة بعد أثر في توبة دقونا الليل ولا يؤخذ منها عدل وبعد أثر إفان صابة ولا هم وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا lahum sharabun min hamim wa azabun alimun bima kanu yakfurun waɗannan ayoyi da ire-iren su waɗanda suke kore ceto wato suna nufin irin wannan cikin da muka ambata wanda ka nasa mai ceto ba tare da Allah ne ce zai ceton ba sannan kuma ka dogara akan ceton ba tare da kayan aiki ba ba imani ba aiki da ne babu tauhidi babu ibada ba mu'amala kawai ka sa ran ceton wani zai cece ka zai amfani ka to irin wannan ceton Allah ya rushe shi cikin alkur'ani babu shi amma ceto tabbatacce kuwa shi ne ceto wanda ya cika sharuɗa guda biyu sharaɗi na farko ya shafi mai yin ceton sharaɗi na biyu ya shafi wanda za a cika sharaɗin da ya shafi mai ceto ba zai yi ceto ba sai da izinin ubangiji ban zalla zai yi shawa ku illa bi wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda an gane ku yawma idhil la shafa'a illa man adana lahu ar-rahman na biyu wanda ya shafi wanda za a ceta ba wanda za a ceta sai wanda Allah ya yarda da shi shi ko Allah yana yarda da mutumin da ya mutu akan ne ba akan shirka ba ba akan kafirci ba dan ya ce wala yarda li ibadihi kufr Allah baya wa bayin ta kafirci mutumin da ya mutu da tauhidi yana mai gaskata Allah yana mai tsayanta shi cikin rububiyya yana mai kadaita Allah da ayyukan sa cikin ulumiyya yana mai kadaita Allah wajen ibada cikin al'asma'i asmai wa sifat yana kadaita Allah ta dukkan sunayensa da sifofinsa bai yadda ya sanya ma Allah kishiya a ɗaya daga cikin bangarorin nan guda uku ba to amma an samu gajiyawa ta ɗan adam da ruɗi irin na ɗan. da mummunan zuciya da suke jan dan adam zuwa ga munanan ayyuka ya waɗansu ayyuka na ba daidai ba waɗansu ayyuka na sako istarfa kabirata min kaba'ir ya wa wata kabira cikin kaba'ir to kaga anan a waje daya ga abin da Allah zai yi ga shi shine tauhidi a bangaren ta kuma na biyu ga waɗansu al'amura da yi wanda Allah bai umarni da su ba su ne sauran alfasha inna Allah la ya'muru bil fahsha an gane ku inna Allah ya'murukum أن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يا أيها الناس أبغى في الله يا to irin wannan ne idan an yi izini ga mai ceto sai ceton mai ceton nan ya amfane shi kafin a yi izini ceton ba zai amfane shi ba kaga mai da lafiya daga wajen duk wanda za a ce ta sai wanda Allah ya dace shi ne wanda ya mutu sauki kaga nan wanda ya mutu da kirka wanda ya mutu yana kan kafirci sai tabbai shi ceto ba zai amfani gare shi an gane ko da haka ubangiji ta ala ya kawo labarin yan wutar da za su shiga wuta saboda karin rana tashin kiyama da kuma waɗansu munanan bada da suka yi ma sanata kun fi sakar ba lam nakum min al musalli wa lam kuma nut'imu al-miskin وكنا نخوض مع القائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين لا يكذب بعد صلى sannan ba sa ciyar da miskini sannan suna kusawa idan sun yi mutane suna kusawa cikin lamarin ubangiji suna muna na ladabi ga Allah ana hira ana muna na ladabi ga manzon Allah sallallahu sai shi ma mutum ya sa bakin sa sannan kuma sun kasance suna kai ranar za su kiyama har mutuwa su zo musu dallati fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'i ceton mai ceto ba zai musu amfani a nan sai aya ta tabbatar da wani abu na farko akwai mai ceton na biyu kuma akwai amfani da amma wannan ga kowa a'a ga waɗansu ga ceton ga mai ceton ga amfanin ceton amma kai ba zai maka amfani ba saboda ka mutu ba da tauhidi ba ka mutu da shirka ka mutu da kafirci ba ma tanfa'uhum shafa'atu ka mutu kana mai izgile ga addinin musulunci kana mai izgile ga shari'ar Allah da dokokin Allah a bankasa kana mai rena shari'ar musulunci kana mata kallon hadarin kaji ba za a ci can mai shi tuwe muka da ka ina fatan mu fahimci wannan sosai ina jin waɗanda suke halartar karatun kitabun ta sati biyu da su wuce mun yi magana kan shi ko sati biyu ko uku ya kamata duk wanda yake kan ya kosar da bukatar sa gaba da ceto ya nemi wannan darasin sai ya kan abin da muka faɗa a nan gurin tsirowa ne ko gutsuro wani abu ne da muka faɗa a kan karatun mutum da kitabu mutum da haka dai kada mutum ya dogara da masu ko kawai ce wani mai ceto kan kuma ka zo ka raɗa wani mai ceto ka ce zai ne a naɗa kai da kanka dai idan ka ce wani zai ceto za a tambaye ka wani naɗa shi ba wanda za ka naɗa sai wanda shugaban masu fito gaba ɗaya shine manzon Allah da haka ma yake da ke kwantaccen ceto wanda shi kaɗai ko cikin annabawa ba mai tarayyar nau'ikan ceto guda uku manzon Allah ne kaɗai yake da ceto na farko abin da ake kira a shafa'atul kubra ranar da za a tara mutane suna cikin mazafi tsayuwa ta yi tsayuwa mutane sun gaji sun mazuma a hisabi kowa ya tabbatar a je wajen annabi adam a ce kai ne farkon halitta ya ba da uzuri a je wajen annabi nuhu a ce kai ne farkon manzanni ya ba da uzuri a je wajen annabi ibrahim a ce kai ne khalilur rahman ya ba da uzuri a je wajen annabi musa a ce kai ne kalimullah ya ba da uzuri a je wajen annabi isa ya ba da uzuri ana zuwa wajen manzon Allah sai ce ana laha ana laha ana laha matsayi na ne matsayi na ne matsayi na ne ده صاحب لواء الحمد يوم القيامة صاحب المقام المحمود ما أبو ثم طيق أبو يبو ما سيد إلا الكورة والسواء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا في كافي فيه صاحب أبو بنجي ne yabi ubangiji da waɗansu kalmomin da shi ma a nan duniya bai san su ba a ranar aka yi masa wahayinsa aka yi masa ilhamin ubangiji ta ala ya yi umarni cewa daga kanka irfa a ra'atak wasal tu'ta wasfa tushaffa daga kanka roki abin da kake so za a baka sannan kuma kai sai so kai ka nemi tuntuɓin za a baka shi manzo Allah sai ya ce kaga wannan shi da ashfa'atul kubra ashfa'atul uzma wanda ba mai ita ko cikin annabawa sai manzo Allah da haka yi kida ya cikin ababe guda biyar da yake utitu khamsun lam yutawunna ahadun qabl an ba ababe guda biyar sun da ban da ni ba wanda aka zo malamai suka ce a wannan lokacin ya faɗi biyar don su aka sanar da shi ai ababen da aka bashi wanda shi kaɗai ke da su sun biyar amma sai lokacin da ya faɗa guda biyar ɗin ya so ya gutsara wa mutane a cikin waɗansu hadisan daban ya ƙara waɗansu da babu su cikin wannan guda biyar ɗin ya faɗi halittun galima ya faɗi maganar taimama ya faɗi kaza ya faɗi kaza har ya zo kan maganar cewa ko ita tafa'a an ba da ceto ita ce a uzuma uzma sannan ceto na biyu bayan an riga an ce kule su rafi abin da zai yan aljanna su shiga aljanna sai a sani mutane a wani waje a ce ko ba za su shiga ba sai manzan Allah ya zo ya ne mutu kan a shiga aljanna sun cancanta shigar ba A nan ma sai manzan Allah ya yi ceto sannan za a shiga aljanna duk duniya da wani shiga sai manzan Allah ya yi kuma shi ne farko wanda zai faru kafin kowa ya Ya kwamfata kofa mai gaji ce shi wane ne ke ana muhammad yake duka umirtu allah afta li ahadin qabl da ma sai aka yi umarnin kar in buɗewa wa kowa kafin ka zo ku sallallahu alaihi wasallam ceto na uku ceton da za a ba shi dangane ga babban da abu talib zai roƙi ubangiji ta ana a ɗauko shi daga tsakiyar wuta a kawo shi gaba ba za a cire shi daga ciki ba amma za a ɗauko shi daga ciki tsakiya a kawo shi na gaba gabar da yake ɗin nan za a rike masa azaba daidai lanta amma kwakwalwar kansu tana ta farfasa saboda azabar wuta ɗin wai fa wannan shine mafi saukin azaba daga cikin yan wuta a ranar sarki Allah sai su kaga wannan manyan ceto guda uku ba wani waliyi ba wani manzo ba wani murtali da yake da kike wanda Allah daga nan sai sauran ceto kuma a cikin mutanen da suke da tauhidi waɗansu saboda sun yi laifuka kafin su shiga wuta sai masu ceto su zai san su sai ubangiji ya shi musu laifuka sai a kai su aljanna ga sun tauhidi suna da ga suna da kaba'ir sai su ta mai ke koyi amfani su ba za a yi musu azaba waɗansu bayan sun da gafin su ba wata an fara musu azaba sai su ta mai ke koyi musu amfani ta a ciro daga cikin wuta ɗin ta a kai su aljanna waɗansu kuma a cikin aljannan ne suna daidai na zata an fahimta ku ga kuma iyayensu suna daidai na sama da nasu a nan wurin sai ba ke so su yi kirke su sai a ɗauko su daga birnin ƙasa a ƙalar su birni na sama wannan ubangiji ya faɗa ce wannan zai da amonu wata ba su a su zurriyatuhum bi imanin an hakkana da zurriyatuhum wa ma an sana'an min amalihim bi shay kullum rijin bima kasabar wato kuskuren da ake samu a cikin ceto ya uwa in ce ko ce wani zai ce ko bayan ƙur'ani bai tabbatar da shi ba hadisi bai tabbatar da shi ba har kawai yanzu wani ya zo ce sai wani wani zai ce wani wani wani ya zo ce malam wani zai ce ko ya mutu wani malam da ya mutu a da ko yana nan da rai a yau da ya mutu shekaru da yawa ko shekaru baya ka sai zai ce a nan gudun na farko za a ce da shi mai ne da zai zina wani zai ce to kawo ƙur'ani ko hadisi ba zai iya kawo ba sai ce ai waliyi za su ce ito kaga ai faɗin waliyi za su ce to kalma ce mujmala kai kuma faɗin sunan wani tafsirin ce idan kalma ta zo mujmala kuwa ba abin da zai shafi da da bayanin da ke yaji mun yadda wannan gaba ce da mu da ku mun yadda annabawa za su yi an bayi za su yi Wani ne za su yi amma inda muka yi saɓani ka ce shehu wani da malam wani ɗan gari kaza mai shekara kaza mai littafi kaza zai yi ceto sai ce to wannan ƙarin ne kan wancan bayani jumlataccen bayanin hadisi ya nuna sai da hambari za su ce amma ainihin sunan masu ceto ɗaya biyu uku hudu biyar wannan kuma sai da nasu in babu nasu duk abin da ka faɗa ya zama su alƙawar wannan da gida ne ina ba da mun fahimta kuma ƙanƙarar cewa wani ne ke ta kusa na bai tabbatar amma mun sallama maka dan mutu da kai zai shi wa ya fi su kai shi ba zai shi shi ka dan mu na kyauta sai da su zai ba ni sai wa wahali ya ce su sai ba bai kan ba dan mu an na kyauta kuma sai na kun ke sai sai zai shi mutane da yawa ya su da su kai kuma an barka a kasa to kaga nan nan da wa zai da ban kuma cewa kai ɗin zai ce ka da ban yanzu bayan ka tabbatar mana da nasu da ya ce sai yanzu wani ka zai to mun yanzu kamar rana lokacin azaba to kuma sai ka nuna mana wani nasu da ya ce kaiwa ne da kake kulkul ko kake gadon tsaya ko kake ina ne ko kake alkantara ko kake kabar ko kake ina ne zai ce ka to kaga kai wannan nassin da ya tabbatar da kai daban da nassin da ya tabbatar da kai yanzu guda biyun duk ba ka da su san su sani ne gaba daya amma sun san wani bangare da wani wato sun san abin da ya yi da su sani ya saukar da wahayi da kai na sunayensa da sifofinsa wannan ma'ana ta farko ke ko mu ce wala yuhituna bihi ilma cikin ilimin Allah ba abin da bayi suka sani ba su san komai da kai ba ta ga dama sanar da su Allah ya ga dama ya da mu labarin annabi Shu'aib ya ga dama sanar da mu labarin annabi Musa ya ga dama sanar da mu labarin annabi Hudu annabi Salihu annabawan da suka wuce baya ya ga dama su da mu wani bangare na al'amuran da su ranar tashin kiyama a wuta ko a abun nan da ya sanar da mu gaba ɗayan abin da wuce ne a tarihi Allah ya sanar da mu ko wani bangare da ciki wani bangare da ciki a sai ba duka muka sani ba cikin ilimin Allah abin da ya so mu sani ne ya sanar da mu abin da ko bai so mu sani ba bai sanar da mu da shi ne wala yuzu na bini ilma ba sa sanin duk abin da ya shafi ilimin Allah gaba ɗaya sai abin da ya ga dama ya gutsurar da su ya gutsurar musu wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila in ka gane wa ma utitum min al-ilmi illa qalila to za ka gane wala yuzu na bini ilma ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء dukkan sun amince kai an gane ku bayi ta iya sanin Allah amma za su san shi gaba bayi ta iya sanin wani ilimi na Allah amma san Allah da suka sani na ilimin Allah wanda Allah ya ga dama sanar da su da wanda suka jahilta wanne yawa wanda suka jahilta shi da yawa sama da wanda suka sani menene hujja waɗansu cewa wa maƙoci timin al'ilmi lillahi inda kun fahimci wancan da kun fahimci waɗannan ya ga ma bai na yadini wa ma kalfahun wa la yuhituna bihi ilma ta allati wa anatil wujuhu lil ayyil qayyum anatil wujuhu wato fuskoki sun kaskanta za su kaskanta lil hayyil qayyum lil hayyi garayyi al kuma tsayayye wajen gudanar da ayyuka wajen gudanar da al'amuran bayi lafazin al hayyi yana da rayayye a rayuwa ta Allah ta samu man ta domin rayuwar sauran halittu tana da farko tana da ƙarfi amma rayuwar Allah ba ta da farko ba ta da ƙarfi huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin kuma وهو بكل شيء عليم wato shine na farko shine na ƙarshe na farkon da baya da farko Nan lam yakun shi amma zikura dan adadin bai zama wani abu da za a ambata dan babu shi a yi shi ba ashe kowane mutum yana da farko amma Allah rayi ne da rayiyan da baya da farko baya da ƙarshe an gane ku hayatu hayatuhu lam yasbiqha adam wa la yahaqquha dawat babu bata riski ba bata gabace ta ba sannan babu ba za ta liske ta ba da aka ce alkayyum wanda yake gudanar da kansa ya gudanar da wannansa shi ne alkayyum ke nan kullum yawon huwa fi sha'a a kullum yana cikin sha'ani ya kashe ya raya ya arzuta ya talautar ya ɗaukaka ya fuskantar ya kawo dare da rana ya kawo damuna ya fitar da tsirrai ya saukar da ruwa ya kawo sanyi kullum yawmin huwa fi sha'ani kullum babu lokaci da ubangiji Allah ba da za ka wadansa al'amura shine al-qayyum tsayayye wajen gudanar da al'amuran halittarsa gaba daya dukkan wanda ba Allah ba Allah ne ke gudanar da al'amarinsa baya iya gudanarwa da kansa al'amarinsa shi karkar wannan wanda ba Allah ba cikin bala'iku yake cikin waliyai yake cikin annabawa yake cikin manzanni ne dan dai ne Allah kuma yace afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi shuraka qul sammuhum ubangiji ta ala yace afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima shine yake tsaye akan kowace halitta shine al-qayyum din ina fada an bayyana da haka baya da aka ce Allah la ilaha illa huwa al-hayy qayyum sai ce la ta'khudhuhu idan mutum bai yaka sai ce saboda me la ta'khudhuhu sunatun wala nawm baya bigidi baya barci sai ce li kamali qayyumiyyati domin cikar qayyumiyya ya sa tsayawa wajen gudanar da ayyukan bayi tauhidi ce kada shi Allah din inna Allah ta'ala la yana wa la yanbaghi lahu an yana baya barci bai cancanta da barci a kowane lokaci na gudanar da al'amarin bayi shine al-qayyum da kenan wa ana fil wujuh aka ce ana fi'li madi ya'lu fi'li mudari wato da an ce ana bi ma'ana zalla wa saba'a ya kaskanta ya kaskanta ya ya zama baya da komai ya zanto baya ji da kowane irin abu na isa ko karfi ko mulki dukkan mutane za su tafi ranar tashin kiyama da mai kuɗi da mai mulki da mai ilimi da mai karfin tsiya kowa yana da kankantacce ne shi ba wani abu da ke tsarinta مهطعين بكل رؤوسهم wa يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء gaba gabaɗin su suna gaggawa makone irin rusihim sun san da kai kasa ba mu iya gaggawa la yartaddu ilaihim farquhum ba mu kin fi ido saboda jinku wa afidatuhum hawa zukatan sun manta da komai ya manta da uba ya manta da uwa ya manta da mata ya manta da tako jika ya manta da bara ya manta da muridi afidatuhum ha zukatan su empty ne haka za ka ji kowa ranar tashin ba haka za ka ji kowa ranar tashin yau mai ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamu illa man azna lahu rahman wa qala tawakkaltu mala'ika jibril da sauran mala'iku za su zauna sahun sahu la ya takallamu cikin su ba wanda ya ce magana illa man azza lahu rahman sai wanda Allah ya ce yi magana a wannan ranar duk mutane ɗaya suke ba shugaba ba wanda ake shugabanta dukkan mu bayi muke a gaban ubangiji ba wanda ba abin da zai kubutar da kai sai imani da aiki na gari in kana da imani kana da aiki na gari to a nan gurin ko an samu tangarɗa wajen waɗansu al'amurra naka kamar yadda muka faɗa a baya ko dai afuwar ubangiji tun kafin maganar ceto ko ce san mai ceto ya amfani amma mutumin da baya da imani baya da aiki na gari to ina maganar ceto ina maganar afuwa Allah ba da labarin da zai rantsa ba da wanda ya mutu akan kafirci ko shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa anat al-wujuh lil hayy al-qayyum wa qad khaba man hamala dhulma wa qad khaba hakika ya tafi ya yi asara wa man hamala zulma wanda duk ya jibinci kayan zalunci a kanka dukkan wanda ya mutu da zalunci ya riga ya kada ya haka gwargwadon girman zaluncin gwargwadon hasara kan idan zalunci babban zalunci ne wanda ma'anarsa shine kafirci to kaga wannan tafewa ce kenan ta har abada idan zalunci karamin zalunci ne to wannan ana sa ran ko dai afuwar ubangiji ko ke kan mai ceto ya amfane shi ko kuma ya masa azaba gwargwadon zalunci amma ba zai dawwama a cikin wuta ba da karshe a shirya kai da aljanna don babban zalunci shine kafirci shine shirka ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim alladhina amanu ولم ولم يلبسوا ايمانهم بظلم من اولئك لهم الامن وهم مهتدون ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين والكافرون هم الظالمون babban zalunci kai karamin zalunci kuma ayyukan sa irin wannan ba sa sa mutum ya dawoma a cikin wuta dan a cikin in aljanna ko wanda yake zalimin li nafsihi ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها su wanda ne yadda kulo na hada kawo su da wawul jam'i dan annabi sun kai abin da ya da mukutafirin din da sabu din din da jannatu adrin yadkhuluna su duka za su shiga aljanna sai dai matsayin kowa da lokacin shigar ya shiga ba samu kun da jannat da riga kowa shiga dan shi ba zai yayi jama'a ba su kada a hannun dama zai wuce wa sabiqun as-sabiqun wa ra'atul muqarrabun fi jannatin na'im mukutafirin ina cikin ne mana sai yayi layi ya tafi misali a hannun dama zai ce ha umu qara'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiyatin jannatin 'aliyatin qutufuha daniya sai na bayan kuma wato ainihin wanda shi ne cikin waɗannan ba wato wato da zalibin da nafsi da mutasadidun don suna cikin ashabul maimana amma as-sabiqun as-sabiqun shine sabiqun bil qadati bi idnillah ashabul mas'ama suratu fatir ba ta magana akan a daidai wannan al-qisma as-sulasiyya sai in kaje can gaba bayan an wuce jannatu ilmi ne kuma na yu'allawna fiha min asawir min zahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir wa qala alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna al-hazana inna rabbana laghafurun shakur alladhi ahallana dar al-muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليه فيموتوا اصحاب المشأمه ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم ينصرفون فيها هذا الله اجرا sun tabbata cewa yana cikin asma'ullahi husna alhayyu alqayyum dan hadisi ya tabbata cewa asma'ullahi husna na cikin surori guda uku haka manzo Allah ya faɗa hadisi bai bayyana su ba wanda daga cikin magabata ce na gano surorin guda uku sune suratul baqara da ali imran da kuma suratul taha domin wannan kalma ta alhayyul qayyum ta mai baitu a cikin duka waɗannan surori guda uku Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun nawm alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum nazzala alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil sai kuma wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man amala dhulma wato cikin asma'ullahi da husna wanda in an kira Allah da shi zai ansa in an roƙe shi da shi zai bayar kamar da manzon Allah ya ba da bal da shi kuma akwai waɗansu a cikin Allah na sunan mutum tabbata cikin gudu sai inganta wa kad qaba man hamala sun sai Allah wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min fala yaqafu zulman wa la ahma wa man ya'mal min as-salihati dukkan wanda ya aikata wani bangare na aiki na gari wa huwa mu'min as-salihati yana mu'min fala yaqafu zulman to ba zai ji tsoron zalunci ba wala azman haka ba zai ji tsoron tawaya ba lafazin az-zulmu da lafazin al-hadmu dukkanin su ma'ana su daya kowanne yana nufin zalunci sai dai bambancin su shine idan an ce az-zulmu kwace wa mutum haƙƙinsa gaba daya idan an ce al-hadmu kwace masa wani bangare da haƙƙinsa mutumin da ya mallaki naira dubu ka kwace gaba daya zama az-zulmu mutumin da ya mallaki dala dubu ka kwace dari da ka kyale dari biyar ya zama alhamu ba za a ce masa azuru ba a larabci ubangiji ta ala ce wa man ya'mal min salihati dukkan wanda yake aikata ayyuka na gari wa huwa mu'minun yana mai imani fala yaqafu zulma kare ji tsoron zalim na wa aqati masa wani abu da yake haƙƙin sa ne lada da Allah ya alƙawari a ce a kwace gaba daya a'a matakar kana da imani da yake na gari ba za a kwace maka wala hazman kai tsoron za a kawai ko da ba a kwace gaba daya wato nan gurin an kawo kalmomin guda biyu dan kaiwa matuƙa wajen korewa Allah zalunci inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima Allah baya zaluntar bayi daidai da matuƙa zarra gwargwadon kwayar zarra Allah baya zaluntar bayi wala yuzlimu rabbuka ahada وما ربك بظلام للعبيد الله بايا ذلك بايا ذلك فلا يخاف ظلما wala hamma kare ji tsoron ba zai ji tsoron zalunci ba ba zai ji tsoron tawaya ba tallafi وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وفرقنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ubangiji wa kazalika kamar haka ne anzalna mu muka saukar da shi wannan littafi akan ka qur'ana ya zanto abin karantawa arabiyyan cikin harshen larabci wa sarrafna fihi min alwa'id kuma muka sarrafa nalko a cikin sana'a azaba wato abinda ake nufi da at-tasrif a nan gurin wato muka sarrafa bayanin azaba a cikin sa ta hanyar salon magana daban-daban wani lokaci ta hanyar kawo kissoshi na mutanen farko da suka wuce fa kullun akhadna bi dhanbi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadhathu sayha wa minhum man khatafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusuhum yadhlimun Allah ta kowanne mun dangi da zalunci cikin su akwai wanda muka aiko da a akan wato guguwa iska ta dauke su cikin su akwai wanda tsawa aka yi mala'ika yi tsawa duk gaba ɗaya suka mutu cikin su wato ainihin akwai wanda muka kijibe kasa aka bude kasa yadda da wai wa ya tajaljalu fiha ila yawmil qiyamah dan tsaro ne cikin su akwai wanda an bayan ruwa aka halakar da shi Allah ce da kai bai zalunce su ba kawo su suka zalunta kaga wannan tasrif kenan sarrafa salon magana a kawo labarin wancan a kawo labarin wancan dan ka firgita akwai kuma wato salon magana na kawo labarin abin da ke cikin mutane nau'ikan azaba dukkan waɗannan tasrif sarrafna fihi min alwa'id la'allahum yattaqun dan mutane su zanto masu takawa aw yuhdithu lahum dhikra ko alqur'ani ya fara a cikin zukatansu shine daukan wa'azi بهلاك من تقدمهم من الامم فيعتذروا سنرى لها لك الوقت ان تسكت بابات ابايا دم وتؤين سيسا في اذنها فتعالى الله الملك الحق يا من كان تقرد لكي الملك الحق تنسي نجس يحيني على ولا تأذل بالقرآن كدين جدوا وجن كراتين القرآن من قبل ان يفضى اليك وهي كافن اكمل وهي ينسى بيكا ka bari sai in mala'ika ya kammala wahayin nan kai wato manzon Allah kamar da hadisi ta bar cikin Bukhari ga Abdullah dan Abbas kana yu'alidu min at-tanzil shidda ya kasance lokacin da ake saukar da aya yakan wahala wajen yana kan da mala'ika ya faɗi aya ya faro karanto ta kafin ya je karshe sai manzon Allah ya faro farkonta dan gudun kada wani abu na aya ya kubuce masa kada wata kalma ta fadi kar wata kalma ta saraya ba tare da ya samu damar tafkata ba to kuma ayoyi wani lokaci aya da wani lokaci sura guda ta fito za a saukar da ita gaba kaga abin da yawa manzo Allah yana kokarin ya zo ya hadisi idan malaika na yin jima sai na yi ba jira malaika sama Ya Allah ya hana wala ta bil qur'an min qawli an yuqda ilayka wahy yace da shi la tuhaddith bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه لا تحرك به لسانك ka daina motsa ka daina yawan motsa harshen ka bihi da shi alqur'ani lokacin da mala'ika ke karantawa daidai da wala ta ajal bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyi fa sai la tuharrik bihi lisanaka ba wai mujarradu tahrik lisan bane aka hana manzon Allah a kammala karatu shi aka hana shi amma ba haka ba ai ba hana shi karatu gaba da. bi ka ajala bihi dan kai gaggawa inna alaina jam'ahu wa qur'an tana alqur'anin a cikin zukatanka a cikin zuciyarka da kuma karantar da shi akan harfinka wannan akan mu yake ga Allah idan wani da wani da wani in an daura musu sumu ɗaya ko rubu'i ko sura ɗaya ko shafi guda sai sun je kwami sai sun yi kaskadi sai ya ta kansa a masallaci ya maimaita su hanzu zo ɗari kafin ya haddace kai ba ka bukatan wannan da an karanta in dai ka fito ka haddace inna alaina jam'ahu jam'ahu karar alqur'anin a zuciyarka akan mai yake inda Allah ba ba kokarin ka bane ba himmar ka bane ba kwazon ka bane wa qur'ana ka karanta shi a harshe daidai duk wannan ba kwazon ka bane ba himmar ka ba sauran mutane kowa sai yayi da gaske sai yayi kamar yana yi duk yadda aka baka maganin fahimi maganin haddace alqur'ani a ce wani kabu ladina kafaru la yuzquna ka bi absarihim lamma sami'u zikra wa maganin haddan qur'ani ka tuna ma alhuda huda wata wada alhuda huda hadu hudu tsaye kenan ta ce kan wannan bishiya kafin ya wuce ya saki qur'ani wallahi za ka ta alhuda huda 80 ko dari ko 101 billahi ladhi in ka dage ko ko ko ko ko ko ina maka baraka wannan qur'ani da haka babu wani maganin haddan qur'ani sai wanda zai haddace ba tare da yayi ba shine kadai an yi shi a tarihi manzon Allah inna alaina dafahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayan idan an karantar da kai shi alqur'ani to sai ka bi daga baya za ka ga tarihi an gane ko thumma inna alaina bayan sannan bayanin alqur'ani kuma akan bi mu za mu sanar da kai kowace kalma ne take ne kowace umarni da hannu ne yake ne sai ka ci gaba da bayani a cikin hadisan ka dan ya zanto sharhin gundarin bakin alqur'ani bayan din nan shine wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas kaga a azikr ga al-bayan azikr din shine inna alaina dafa'u qur'an al-bayan din thumma fa'ida qara'na fa tabi qur'anahu thumma inna alaina bayana wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه da haka sai da sunna ake iya fahimtar hadisi a Qur'ani in ba da in baka da zaman dan Allah ba to gurbadan jahilcin ka da hadisi gurbadan jahilcin ka da Qur'ani in ka hada kai dangaren ne ka ja bari ka je da dubar da badawai iskare ne ne amma ya rage ba za ka san abin da Qur'ani ke cewa ba sai ka koma ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanu kuri'uka fala tanha illa ma sha Allah innahu ya'lamu al-dahra wa ma yakhfa dukkan waɗannan ayoyi guda uku suratu taha da suratu qiyama da suratu al-a'la ta da alaka da suna ma'ana dai manzon Allah yana hada cewa ba tare da yayi karatu ba irin yadda muke alimul bila khatun hafizun bila dhab hada cewa ke ba sai ya ji ya darasi ba da dauki darasi a wajen wani ba kai tsaye ubangiji ke fara da shi wa innaka latunakkal qur'ana min ladun hakimin alim ana maka al alqur'ani ana karantar da kai shi min ladun hakimin alim daga hakimu alimu shi ne Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba za ka manta ba fa la tanha ba za ka manta ba illa ma sha Allah sai abinda Allah ya ga dama mai dan abinda Allah ya ga dama wanda manzon Allah zai manta sai malamai suka yi maganganu daban-daban waɗanda suka ce ba za ka manta ba sai wanda Allah ya ga dama ma'ana irin ayoyin da an saukar da su da daga baya kuma sai aka shafe su babu lafazin su a Qur'ani kuma an shafe hukuncin su a musulunci kaga wannan an mantar da manzon Allah illa ma sha Allah ba amma duk ayar da ba shafe ta aka yi ba rubutun tana na ran cikin alqur'ani hukuncin na ko da hukuncin ta an shafe manzo Allah ba zai manta da ita shine sanin ku ka fala tansa illa ma sha Allah ayin ayoyin da aka tafi kenan ma nan sak min ayatin aw nusiya na ta da saurin bin abu to wannan dan manzo Allah ya manta da su wawo lalle da barka an shafe shine wannan illa ma sha Allah take waɗansu malaman suka ce illa ma sha Allah abinda Allah ya ga dama ka manta muddatan zamaniyatan qasira wani dan lokaci kankani dan Allah ya nuna cewa lalle Qur'ani din ba daga gare ka bane ba nashi kuna fahimta da kyau manzo Allah na manta da wata aya amma wannan mantawar baya da goma bisa ga mantarwa din sai Allah ya kawo dalilin da zai ta ji ya manta din hikima ce na ubangiji ta ala ya nuna lalle qur'anin ba manzon Allah ya zo da shi kafiran maka suna tuhumar shi zo da shi suna cewa in ji bi qur'anin zai hada aw badilhu musanya wani alqur'anin ba wannan ba ko ka da abubuwan da ke ciki قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف أن أصيب ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون بعد إيكم إنسان ولا بعد ذلك اللي ذا بالله كان وحي كان كان فانك قاني غسير وانا مدالة تبيو من كان جونا حديثي لو كتن نمتي كلاتين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وانزا الله إلى صلى ده متاني يا ذوكم وتآية سيسيح يتاكي ليلة وتآية سيسيح bai samu damar tunawa ba sai yin ruku'i kawai aka kammala sallah bayan an kammala sallah sai wani ce da sahabbai na ubayi bilka ina ubayi bilka ne ce gani manzo Allah ce me yasa na ka da kana ta da ne haba manzo Allah sai ko an kabe ta Ni ka ga daga yau idan kuka ji na zo aya na tsaya to na manta ne sai ku tunatar da ni kuma kuna sanar da hadisin manzo Allah da yake cewa inna ma ana basharun ansa kama tansawun fa idza nasitu fadhakkiruni ni mutum ne ina mantuwa irin yadda kuke mantuwa ina manta ku tuna idan ka lukur duka kan ta illa masha duk wannan ba shi ne gandun ba wato ga yauna ce muke cikin gandu gandu din fata'ala Allahul malikul haq wala tajil bil qur'an min qabl an yuqda ilayka wahyu وقل رب زدني علما وقل كتي ربي يا أبنجي زدني علما mun علمي kullum ka duka roƙon Allah ya ƙara maka ilimi da haka ba za Allah yake roƙon ƙari ilimi wannan sai daga cikin ayoyin da ke nuna kwanan ilimi Allah ya ce da manzo roƙe ni in ƙara ma ilimi inda a ce akwai abin da yake daidai da ilimi ko yafi ilimi da ya ce da manzon Allah roƙe ni in ƙara maka Allah bai ce ba da shi rabbi zidni qur rabbi zidni malan qur rabbi zidni mulkan qur rabbi zidni banin wa banat qur bai ce ya Allah kara mun ilimi kara mun kyata kara mun mulki kara mun kuɗi sai ce rabbi da da ilimi din ya fi mulki ya fi kuɗi ya fi dukkan abin da kake tsammanin wata baiwa ce da Allah ya wata adam a duniya da haka mai ilimi baya tozulka sai in ya tozulta kasa mai ilimi baya wulakanta sai in ya wulakanta kasa mai ilimi ba a yi masa juyin mulki in ka za a yi wa mai ilimi juyin mulki fadanci yi ƙarƙashin wani mai mulki an ka yadda mai mulki sai suka fada tare amma in ya tsaya ya tsaya da gindin in ya tsaya da sa, ƙarƙashin ayoyin Alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani mai mulki zo ba da yadda zai da amma dai yana da bukatar ka zai nemi tawarka zai nemi shawararka ka faɗa masa abin da Allah yake ce manzon Allah yake gurbada yadda Allah ya fahimta da kai in ba ba ya da bukatar ka nan gani nan bari ba yadda ya iya amma idan kai da ka kanta a gaban wani mai mulki saboda kujerar maka ko kujerar umara to daga lokacin da in ya zarce za ka zarce tare in ya goce kai ma ka goce kai gocewar da ba mai dora ka kuma dan kawo lakar kanka ka sayar da ayoyin alfarƙari araha hadisan manzon Allah araha a gaban wani wanda baya iya kashewa ko laye baya iya iya fuskantarwa iya daukakarwa kai din nan da ubangiji ta Allah ya baka ilimi in ka tsare mutuncin alkur'ani ka tsare mutuncin hadisin manzon Allah sai ga Allah ya sa maka wani kwarjini su su kace yin barci saboda kai kai kuma kai barci ma baka san suna yi ba su su kulla kai ko baka kulla musu ba Allah ya walware wanda suka kulla din wa yamkuruna wa yamkuru Allah qur rabbi zidni ilma kace ya Allah kara min ilimi ba abin da yake ilimi da dadi ya mayar da wanda ba dan gari bai zama to dan gari ko ba ya mayar da wanda yake malaya ya fi mai uba ya mayar da talaka ya fi mai kuɗi a gari shi sani tamkar uwa ne gun maraya ko uba ne shi sani ma garkuwa ne ko ga mai tsoron gari ne mai shigarsa ba zai rawar kafa ba shi sani kan mai da bawa ta mafi girman muruwa ba na mafi girman mutunci arziki ne mai kisarwa in ka same shi ko gaban wa sai mu karo na da firgita in ka same shi da yake shi kuma da karfi kar ka bar shi in ya kufce lalabo shi wanga zance ba shi tashi kai kara rasa yin muwafaka maganin samun ta himma sai ka dawo ma in ka so ma ko mai wahala ka zama dungumin ilimi a dama rago ba za ka zuma ba wala ta jalbi alquran min qabl an yuqda ilayka wahyu wa farran bi sidri ilma abinda muka faɗa na mun da Allah ta ba mu lada wannan mai kuskure cewa Allah ya saka da alkhairi na ji wajen magana ismin Allah ya azam sai kace Allah husna kamar yadda haka na faɗa a madadin ismullahi azam ne sai asma Allah asma'ullahi husna idan haka ne na faɗa to kuskure ne ina nufin sai ismin Allah ismullahi azam wajen alhayyul qayyum kenan ba ismin Allah ismullahi azam nake nufi cewa ismin Allah ismullahi azam ne kamar yadda hadisi ne sannan kuma akwai waɗansu lafazan da su ma sun shiga cikin ma'anar اسم الله الأعظم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت zuwa ƙarshe yadda maza Allah cikin hadisi shi cewa ismin azam shi nake nufi kasance wata ismin azam baya kore ya zama ɗaya daga cikin kuma asma'ul lahil husna domin tun da suna san da Allah dukkan suna ya Allah kuma su sun banta da cewa kyawawa ne sai dai lokacin da na magana kan abin da nake so in tabbatar kasantuwarsa cewa ya lahil azam sai dai yin tuban wannan yace menene ma'anar wannan wannan nazarin min alqur'ani ba huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wannan aya tana cikin suratul isra ubangiji yace wa nunzilu min alqur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin muna saukarwa daga cikin alqur'ani abin da yake waraka ne sannan kuma rahama ne bil mu'minin ga mu'mini to idan an ce waraka a cikin alqur'ani waraka irin biyu akwai waraka ta jiki shifa'ul abdan warakar gangan jiki daga cuta sannan kuma akwai shifa'ul qulub wato warakar dukata gangan jiki ya waraka daga cuta kamar zazzabi ciwon kai ciwon ciki da sauran waɗansu cutuka da ka iya shafan gangan jiki idan ce warakar zukata zuciya ta waraka daga shirka daga kafirci daga hasada daga mugunta da ƙeta da mugun nufi daga kuma shubuha wato mutum ya rike abinda ba dalili ba a matsayin dalili yana mai taimakawa ƙarya da wannan abin yana mai kokarin rushe gaskiya ne kaga wannan cuta ne maradu shubuha, akwai maradu shahawa cuta ta sha'awa mutum ya zanto mai son zalunci mai sanya aikata mai son aikata fasikanci duk wannan cutuka ne wanda ake bukatar zukata su waraka da su to lokacin da ubangiji ta'ala ya ce alqur'ani waraka ne da ce wani nazar min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin farkon waraka da alqur'ani yake nufi ita ce warakar zukata domin zuciya cutarta tana tabar da dan adam amma cuta ta gaban jiki ba ta tabar da dan adam in mutum zuciyarsa a warake take dan ba mai tsira sai mai zuciya a rayayyar zuciya sannan wanda ta warata dan Allah ya ce wato ainihin yau la yanfa malun wala bunun illa man atallaha bi qalbin salim كانوا بقلب سليم وإن Ibrahim فئته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذا أنت القلب السليم zuciyar da take gata da rai sannan kuma ta zama to mai warakakkiya lafiyayya Don su suka daɗin iri uku ne akwai matacciyar akwai rayayyar zuciya amma tana ɗauke da rashin lafiya akwai rayayyar zuciya warakakkiya a ciki wacce ce zuciya ta mummune cikakken mummune ta siffanta da rayuwa kuma ta siffanta da mai waraka illa bana da Allah da kalmi amma zuciya da take da rai amma tana fama da cuta to wannan mummuni nan da raunin imani zuciya kuwa wadda take matacciya gaba ɗaya take zuciyar kafiri Allah ce a man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kama masaluhu fi dhulumat laysa bi kharij minha yanzu wanda ya kasance matacce kaga anan matacce abin da ake nufi matacciyar zuciya fa yana sai muka rayar da shi ta hanyar imanin wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas bayan mun sanya zuciya ta zama rayuwa kuma sai muka sanya mata haske kaga za ta waraka daga cutukan ina ba an fahimta to kasa zuciya gida uku din nan shine abinda ayoyi suka nuna cikin suratul hajj wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyyati fayansakhu Allahu ma yulqi shaytan thumma yuhkimu Allahu والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض هذا ذا دوسيا دري اما كما باطل لك والقاسية قلوبهم kaga wannan matacciyar zuciya ke ya fasasciya zuciya wanda ba imani a ciki sun min ba'd zalika fa hiya kal hijarati aw ashad kufra wa inna adh-dhalimina lafi shikakin ba'id wa ya'lamu alladhina utul ilma annahu al-haqqu min rabbik fa yu'minu bihi fa tukhbita lahu qulubuhum wato al-qulub al-mukhbita zukata masu koma zuwa ga Allah wanda sannan kuma warakakku wannan aya a kanta ne ibn al-qayyim ya gina wani babin farko cikin littafin sana'a. igasatul lahfan min masayid shaytan yayi bayani mai kyau idan mutum ya samu wannan littafi kar ka zuka ta zuwa ga wannan kace kace kada ka tafi da yawa lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce wa nazzala min alqur'ani ma huwa shifa muna saukar da wa cikin abinda abin da waraka ne anan abin da ake nufi da waraka a karan fari ita ce warakar zuciya kafin a yi maganar warakar dangane Abinda ke nuna haka fatan Allah ta'ala ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri Allah bai kai wa shifa'un kadai sai shiru sai ce limafin fi suduri idan an ce shifa'un a kan an yi shiru an ambace shi mutlaq a nan gudan an yi bayanin shifa'un lima fi suduri kaga walakar abin da ke cikin zuciya zuciya ta walaka daga kafirci zuciya ta walaka daga girman kai zuciya ta waraka daga sha'awa da ta saba wa umarnin Allah ko umarnin manzon Allah to wannan shine shifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin da haka wannan shine abin da ake fasara ayar da ce a karan fadi ta iya shiga ma'anar waraka ta gangan jiki kuma ya zanto an saukar da alqur'ani a cikin sa akwai abin da yake waraka gangan jiki to idan an ce an saukar da alqur'ani cikin sa akwai abin da yake waraka gangan jiki ma'ana ta wace hanya kenan to anan masu rubutun sha suke fakewa su ce wato ta hanyar rubuta alkur'ani din kasha to amma abinda malamai na falak suke fassara ayar da shi qur'ani yakan zama wadakar gangan jiki lokacin da ka karanta shi a matsayin ibada kai ta wasu ne shi inda qur'ani maganar Allah maganar Allah kuma sifa ta cikin sifofin sa dan haka ya ta kai ta wasu ne shi sai ya zama sanadiyar warkar da kai daga abin da ka roki Allah a warkar da kai shi din na cuta da kake fama da shi ina ba damu da kadan nan jiki ya wara. sannan kuma ko a yi wa mutum rukuya da shi a karanta masa tun da gashi sahabbai sun karanta wa wani mutum da maciji ya ya cize shi ko ya sare shi ko kunama ta harbe shi suratul fatiha wanda suratul fatiha qur'ani ne gashi kuma ubangiji ta ala ya warkar da shi cikin hadisin bukhari mun ga wannan kaga nan shi ma waraka ne na gangan da haka kaga nan qur'ani ya zama yana zama waraka na gangan jiki ta hanyar a karanta shi a matsayin addu'a a karanta shi a matsayin rukuya wanda an ya shafe shi aljin ke wahalar da shi ana karanta masa wani abu na ayoyin alqur'ani sai su warkar da shi kuma to kaga nan shine shifa'un din to a nan gurin inda za mu samu iskali ko matsala shine shi wal nuzul qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin kafiri wanda bai imani da qur'ani idan aljanu suka buge shi aka karanta masa wani abu na alqur'ani sai yin tasiri wajen koran aljanu ya halatta ma wanda ba musulmi ba a yi masa rukuya idan mun lura da hadisin Abu Sa'id al-Khudri da ke cikin Bukhari sahabban da suka je wani gari aka kibara su masauki waɗannan mutane ba musulmi bane ba amma aka nemi sahabbai su je su yi rukuya kuma suka yi sau karanta fatiha kuma Allah ya karba to wannan kuma bayyana mu'jizan alqur'ani mai girma dan haka dai wannan alqur'ani game da dangane cikin dan adam shine idan an karanta wa mutum shi a matsayin rukuya ko idan an karanta wa mutum a ruwa ya sha sun da daga cikin ayyukan da magabata suka amince da su karanta wani abu na alqur'ani a ruwa mutum ya sha ga mutumin da yake da wata rashin lafiya wato ga wani ɗaya ruwa a cikin kofi ka kara bakinka daf da wannan ruwan da ke cikin kofin kana karanta wani abu na alqur'ani suratul fatiha ko ayatul kursi ko awanar rasul ko karshen suratul hasr da ya koshi al-asma'ullahi husna ba wai kana karanta kana tofa ba a lokacin da kake karantawar ka kara ruwan kusa da bakinka lamfashin da ke fita daga bakinka sakamakon furta lafazin qur'ani yana sauka akan ruwa ba tare da ka tofa ba haka ake bukata ba wai tofa ake dan wadan sai ta tofa ba a tofa to wannan idan mutum ya ya iya yin tasiri da izinin ubangiji wajen warkar da mutum daga wata cuta ina fata mun fahimta to dai wannan shine abin da zai shiga cikin wannan nazarin mun alqur'ani ma huwa shifa'un amma a rubuta a ta wannan baya cikin abin da manzon Allah ya yi izini Abinda abin da ake dogaro da shi fatawar guda biyu daga cikin magabata mutum na farko Abdullahi bin Abbas mutum na biyu Imam Ahmad bin Hanbal sun ba da fatawar halaccin a rubuta wani abu na Alqur'ani amma sahabbai da yawa ba su yarda da su kan wannan ba ko ba aikin su bane dan haka da yawa daga cikin malaman sunna suka ba da fatawar cewa inda ya halatta a rubuta din a sha da farkon wanda zai fara yi shine wa manzon sallallahu amma wajen ayi ruku ya da shi wannan ga gashi sahabbai sun yi wannan Allah ya tabbatar da su akai bayanan su da haka ba daidai bane ba mutum yake zai rubuta wani abu na alqur'ani don idan yin haka ya kautar daga alqur'ani daga babbar manufar da aka saukar da shi shine ya zama wa'azi ga mutane kuma dai ka gane waraka ta farko da ake nufi shine shifa'ul lima fi sudur kamar da suratul yunus ta bayani ina fatan wannan bayani ya gamsa tambaya ta biyu wannan dan uwa yake cewa فإن الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرقام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير آية تكدن يا أبا بيقول أبيا manzo Allah bayyana cewa suna cikin mafatihul gaibi mabudan gaibi farko dai kasancewar Allah a wurinsa ne ilimin tashin kiyama yake banda shi babu wanda ya sani shugaban mala'iku ya tambaye shugaban annabawa shugaban annabawa da manzannin shi da shi mal mas'ulu anha bi a'lam min as sahih wanda aka tambaya ko wanda ya tambaya shi sai ne dubu sun na biyu kuma Allah ne ke saukar da ruwa kuma shi ya san lokacin da ruwan ke sauka wa huwa allazi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliyyu na uku Allah ne kada ya san abin da ke cikin mahaifa na hudu ba wanda ya san gobe mai zai yi ba wata ne ta san gobe mai zafi ka iya tsammanin gobe in kai tafi ne ka ofis in kai manomi ne ka gona amma ba ka da yi wani haka sai Allah ya dama ka iya tashi ka hanyar ka ta gona wani bai dawo da ka iya tashi ka hanyar ka ta ofis wani bai hana ka zuwa ofis ɗin ka da gono ne ba dai da Allah ya tsara maka bukata a wannan gida sannan abu na biyar babu wanda ya san a ina ne zai mutu ba ɗan adam ɗin da ya san a ina zai mutu to shi mai tambayar abin da yake tambaya a kai wato faɗin da likitoci suke yi cewa za a haifi jariri mace ne ko namiji kuma ranar kaza ga watan kaza shin bai shafi wannan ba ga shi ko Allah ya ce shine yasan abin da ke cikin mahaifa ina jin a waɗansu lokuta na baya na yin bayanin wannan abin da ayar duka faɗa ya fi yana da faɗi matuƙa sama da abin da likitoci suke ba likitoci suna nufin bayan an kammala halittar jariri su sa na'ura ta gano mace ce ko namiji har su yi hasashen cewa za a haife shi rana kaza ga watan kaza amma sukan yi hakan ne bayan kammala halittar jariri lokacin da mutum yake zangon farko na dogon mani a kwana arba'in ɗin farko likita baya iya sanar mace ce ko namiji rana ya za a haife haka lokacin da yake cikin zango na biyu ya zama gudan jini haka lokacin da yake cikin zango na uku ya zanto tsoka likita baya iya sani sai bayan an riga an kammala halittar dan adam an busa masa rai to kana nan abin da likita ya sani da taitacce ne shi ko Allah ya san komai da komai ne gaba ɗaya na abin da yake da alaka da jaririn ba wai ranar haihuwa Allah yake nufi ba ba kuma kasancewa sa mace ko namiji kawai Allah yake nufi ba har ma san da suka ce yana daga cikin balaga ta alqur'ani Allah sai ya ce wa ya'lamu ma fil arham bai ce ba wa ya'lamu man fil arham saboda lafazin man ya dullu ala zukurati aw al-unusa shi ne kin wanda za a haifa kaga wanda ko ina wanda sai ko yanzu namiji amma ma abinda yake cikin mahaifa a lokacin bai riga ya zama mace ba sai da kadawar iska da wata sai ga sun ce za a yi ba ko ba a yi ba